السلام عليكم ورحمة الله أسكون لتافي الرحيق والمختوم ما yayi mana bayanin yanda yakin badar ya kasance inda har ذا Allah صلى الله wa وآله وسلم ya haskaka mana cewa mala'ikun sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da sun bambanta da juna a sunaye kuma yakin badar Allah ya taimaka da dukkan waɗannan bangarori har a wani hadisi manzo Allah sallallahu yana cewa yanda Allah ya fifita wanda suka halarci Badar a cikin mutane haka Allah ya fifita duk wani mala'ikan da kaji sunan shi ya zo ya halarci yakin Badar a cikin mala'iku mala'ikun da suka zo yakin Badar sun fifici sauran mala'iku haka mu ma a cikin mu a wannan al'umma ta mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka halarci Badar sun fifita wanda ba su halarci Badar ba to mun je Iblis ya tsere tun da aka taho yakin nan da iblis aka taho ko mun yi bayanin cewa shi iblis zama yana da wannan ɗabi'a idan ya ga abu ya ci ya cinyewa sai ya zo da kanshi ba sako ba duk da shi ma yana da wakilai iyaka mun ɗan tattauna malamai sun tattauna a bisa ra'ayoyi na jayayya akan cewa tuki iblis na da yaya kenan yana da mata ah, ina haihuwa ne irin haihuwan ɗan adam wasu ka ce a'a mafi ra'ayi mafi rinjaye shi shine shi kwai yake yi kamar na kifi yanzu kifi in ta tashi kwai kowane kwai guda ina wani suka karanta kifi suka san me kifi kwai nawa take yi ƴaƴa nawa take zubarwa ai da yawa to da ka haihuwar da iblis yake yi matan iblis suke yi su suna haihuwa ne irin na kwai shi yasa suke da yawa mutum ɗaya sai ka iske shaidanun suke kewaye da shi sun faɗari Ko ne na so ya halaka da shi to kuma banda rayuwa da suke a cikin yanayi na iska sukan kokari su zama mutane su shigo cikin mutane domin su fata al'amari kuna tafiya wani zai sa ku gaba wasu zo su sa ku gaba ko mata suna taro kaga wasu mata sun sa su gaba shedanu wanda ki dama su suna rataye da su ne ko ta ko ina sun musu da'ira an gano wannan ko saboda haka in yaga ga kure sai ya zo da kanshi to wannan ba shi ba shi iblis din shi uban gaba daya ba ƴaƴan ba ma shi ya zo kuma bayan ya zo da kai ba saƙo ba to mun karanta inda ya gudu da ya ga mala'iku sun fara sauka to mun ji yanda sahun kafirai ya fara kakkarewa a daidai lokacin da sahun ke karewa mun ji inda abu jahal ya dage shi ke ci gaba da yaki yana kira mutane su dawo ai sun kusa nasara to masarau abi jahalin qala abdurrahman bin auf radiyallahu an ya ji alƙalamin shi shi ma'ana abu jahal ya dage ya ki gudu a fagen fama ana ta gudu ana ta gudu iblis ya gudu a yaƙi ya karye shi ku sai ya ƙara yana ƙara mobilizing lalle a tsaya a faɗa to shi ma sai da aka karkin shi to ya karkin shi ya kasance shine ne masarau a bi abdu ƙwala abdurrahman bin auf a ah, mun karanta shi ko a ina to sumud abi jahl amma tsagiyatin akbar abu jahl fa innahu lamma ra'a awwal amarat al-ittirab fi sufufihi hawala an yasmud fi wajhi haba sayf taqiya taqiyatul akbar abu jahl mafi girman kangara a cikin su wanda ake cewa abu jahl shi da yaga yaki ya kare bai gudu ba sai ya tsaya wato cikakken kafiri ne na goyin ba ya zo ki sai ya tsaya yana so wai ya tare wannan sai wannan kwararowan danna wanda sahabbai suka yi tare da mala'iku suka ta sama murkushe su wai wannan sai wannan makwararan yake so ya tare shine hawala an yasmo da fi waje ya haza sai wannan abin da ya kwararo ai kaga ruwan saman an yi akan ce ma wani ruwa shi kwazari ya taho kararara ya kwaso tarkace da me da waye to irin wannan ruwan ya taho sai Allah to wai a gaban irin wannan kwararan na magab na sabai da suka tun karo wai ya tsaya shi yana so ya tara wannan wannan abin da yake kwararowa Allah ya sauke waja'ala yashja'u jayshahu wa yaqulu lahum fi shirasatin wa mukabira ya tsaya ina karfafa sa cikin kangarewa da rashin kunya shirasa wa mukabira da girman kai la yahzimannakum khudlanu suraqatu iyyakum yace ka kada ku taɓewar suraka ya ɗaukar suraka ne bisan iblis ba ne iblis ya biya da gudu wasu sun bi shi ya ce kada suraka ya yaudare ku ya taɓar da ku shi ya taɓe ya taɓar da ku fa inna kana alami adin min muhammadin ai suna da alkawari ne da muhammadu yarfe ke yarfe wala yahuluna wala yahulannakum qatal utuba wa shayba wal walid kada ku tsorata dan an kashe utuba da shayba da walid fa innahum qad ajjalu ai sun yi gaggawa ne fa wallati wal uzza ya rantsi da lata da uzza la narja'u hatta nuqrinuhum bil hibali ba za mu koma ba sai mun daure su da igiya wai sai kama zala ya daure ka ji mashiririci ko Allah ya kare mu daga shiririta wala alfain rajulan minkum qatalan minhum rajulan walakin khuduhum akhadan hatta na'rifuhum bi su'i sani'ihim wato kada ya zama mutum dubu biyu daga cikin ku sun kasa sun kasa kashe mutum guda a cikin su shi mutum guda shi ma manzala kashe ba an kashe wani inda za ka shi sabai duka ba kashe manzala ba Abuja ne shi wani ba komi ba ku zauna a cigaba da fada sai mun kama su da igiya mun daure su walakin qur'ana ma tabadda lahu haqiqata hadhihi al-qatarasa wannan hura hanci gatsarasa da yake yi cikin gaggawa sai gashi ya bayyana fama labisa illa qalilan hatta akharat as-sufuf tatafadda'u amama tayyarat hujum muslimina lokaci ƙanƙani sai ga sufuf bataliyoyi tatafadda'u tana kakkarewa amama tayyarati a gaban tayyarat wannan kwarara na hujumul musulmi wato da yake wannan surutun cikin ɗan lokaci kaɗan yana a tsaya mutum dubu biyu su kasa kashe mutum guda ku tsaya a ci gaba da faɗa sai mun kama su sai mun ɗaure su ɗaurin goro mun mai da su bayi yana wannan hayaniya amma mu gatsarasa akan hura hancin da yake yi da girman kai in an ce gatsarasa shi ne mutum ya rika jin ya isa yana wannan kamfen yana wannan ihu kawai sai ya ji kaman wato hadari rukukuzo bataliyoyi na karkarewa gaban hare-hare hujumul musulmi Na na'am baqiya hawluhu sabatin minal su ya hamina su yau Ya ce e, duk da ana kare yawa sai wasu mutane suka kewaye shi karkashin kwamandancin babban dan shi don yana da wani ɗa shi ma soja ne mugun soja kuwa ikrima daga baya Allah ya mishi arzikin musulunta kuma duk inda aka je fada duk wani bangare batalin da ikrima ya rika to ana nasara sai aka samu nasara daga Allah Abu Jahl babban kafiri karkashin cikin tsotson shi kuma aka samu dan kirki yukhrijul hayya min al mayyit sai wasu as isaba wasu isaba daga cikin wani gungu na kafirai suka taru darabat haulahu suyu eh, abinan sajaya abinan sabahan ne ko a siyajan siyajan rumfa mini suyuhu da kubba ya zama kewayen shi dina ka gani kawai rumfan takobi ne yana tsakiya kan mushi da'ira kada fada ya kai inda yake wa gabatu min rimahi gabat dazuzzuka dazuzzuka gabat dazuzzuka min rimahi na wani abin dogo mashi walakin asifatu hujumul muslimin faddadat hadhihi siyaja siyaja sai dai asifa wannan iska mai ƙarfi na guguwa na kai hare-haren musulmi faddadat hadhihi siyaja ya wurgiza wannan taron da aka yi wannan abin da aka tara ya waka shi wa aqla'at hadhihi al wannan dajin an tumbuke shi wa hina hizi zahara ya ka hango abu jahal yana kai komo an fasa taron da yake ciki wara'ahul muslimuna ya julu ala farsihi musulmi suka hange shi yana kai komo akan dokinsa wa kana al-mautu yantaziru an yashraba min damihi bi aidi gulamaini anfariyaini mutuwa ya zan ta fara sauraro tana neman ta dauki jinin shi a hannun wasu matasa guda biyu mutanen Madina qala abdurrahman ibn auf radiyallahu an abdurrahman dan auf Allah ya kara masa yadda yace inni lafi safi ina cikin safun yaki yawan badri a ranan badar iz a iz iltafatu iltafat ya iltafata iz iz iziltafatu ni ne shi sai ya waiga fa idza an yamini wa an yasari fatayan hadisa asunni sai naga da nawai ga sai naga dama na ga wani yaro a hagu na ga wani matashi baka annilan lam amana bi makanin hima kamar ban natsu da yaya kaka zo ba id qala li ahaduhum sirran an sahibihi dayan sai na yake tambaya na baya so ji dayan ya ji abin da yake faɗa ya am ya kai baffa arini abba jahal ga alalu namun abu jahal ku ba san shi ba fa qultu sai nace ya ibn akhi ya kai dan dan uwana ma tasna'u bihi me za kai mai qala sai ce ukhbirtu annahu yasubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya man labari ne an ce na zagi manzo Allah ni da ban ga zagi manzo Allah to ai yara ne kuma madina aka zo shi dan maka ne amma labari ya ice ne an ce yana zagin manzo Allah yau a gaya man yi sa wani lokaci sai a ci maka mutunci da kyale mutum sai daga baya wani ya ji labari ya ke ɗauko maka fansa haka ne ko Allah ya ce mu sai mu an bani labari an ce yana zagin manzon Allah qala wallazi nafsi bi yadihi sai yaron ya cigaba da bayani yana cewa na rantsi da wanda rai nake hannunsa la in ra'aytuhu in na ganshi la yufariqu sawadi sawaduhu inuwa na ba za ta bar inuwansa ba hatta ya mutu al'ajalu minna sai mai tsaron kwana ya kwanan kwana shi kai sai mai mai ganin baɗi shi kadai zai gani hatta ya mutu al'ajalu minna wanda kwanakin suka kare to sai ya bar duniya amma inuwa ta tabbata shi a bai yiwuwa wata ajabtu Ya yace ne mamaki yaro karimi bai masu rigimin da aka yi ba amma yau gashi ya taso zai kare da'awar da ake ciki Allah ya taimake mu qala waka kama akhar sai ɗaya kuma na ya gure ne, in ji abdurrahman ɗan awu faƙala qala nisla, mislaha sai ya gaya min irin maganan wancan ya ce, da Allah ka nuna mana nuna mu Abuja ne ban san shi ba kai ma ya kai ƙara tambayin shi wata tambayan me za ka yi ce? ai duhu na ba za ta bar duhun shi ba yau sai da yi. an riga an zo ƙarshe an gaya mun yana zagin manzan Allah na samu labari yana zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko falam an shabu an nazartu ila abi jahalin ya juru finnas ban ɗauki lokaci mai tsayi ba har sai da na hangi abu jahal yana kai komo tsakankanin mutane wannan dajin da aka yi mutu na kibiyo da mashi an fasa <clears throat> sun watsi fakultu alatara yani sai na ce ah ba kwa gani Allah sahibu kuma labi tas'alani anhu ai ga abokin ku da kuke nema ga can yana kai komo an gane ko qala faqtadarahu fa darabahu hatta qatalahu an ruwa abu abdurrahman tinisi suka jiran masa suka fada wannan fada ko su fito ba sai da suke gawon shi an gane ko sun mansara fa’ila ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka je wajen manzan Allah Faƙala sai ce ayyukuma ku, cikin kuwa ya kashe shi faƙala kullum kullu wahidin ma kowanne daga cikin su ce ni ne na kashi an gane wannan ko ana tuhu. ƙala hal masato ma saifai kuma ya ce kun share masato ma saifai kuma kun share takubban ku ne takubban ku da kuka tsara da shi kun share shi maƙala la suka ce a a wannan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila saifai ne, sai manzo ya kalli waɗannan ta kubban guda biyu wa qala sai ce kila kuma ƙasala duka ku biyun kashe shi wa qada rasul sallam da saladihi li mu'az bin amr bin jamo. sai sa aka ba da salif shi ne kayan rigan yakin da mutum ya sa kwalkwalin shi da sulken yakin sa yasa aka ba mu'az guna jamo. waɗannan matasan guda biyu sune mu'az da mu'awid bin afara. wannan ita ce ya farko amma riwaya ibn ishaq ba haka ya zo da ita ba domin ikirma ya kashe mutum ɗaya daga cikinsu shi a ruwayan ikirma ya ma ɗaya mummunan rauni wanda yake a gaban manzala ya mutu ɗaya da ya rayu to yaya ikirman ya kare baban shi yaya aka yi sai mu tashi ruwayan ibn isa sati mai zuwa saboda ya kamata ya zama har karshe ne ga shi mun mun ƙara minti takwas a karfe bakwai sai a yi haƙuri gudu yake yi to ku gyara shi a hoto ni shi nake ta kallo ban ga wannan ba to bakwai daidai ko to Allah ya ce mu ke mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa muna albarka kowa da bukatun shi da yake nema wajen sa Allah ya biya masa abinda muke ji tsoro Allah ya kare mu duk wanda ya ta sauna abin alheri na nema a gaban shi wanda ba zai iya ba Allah ya iya masa Allah ya iya mana baki daya Allah ya tallafa mana a wannan rayuwa wannan siyasa da ta karo ranar asabar za a yi ko Allah ya sa a yi ta lafiya gama lafiya yanda aka yi wancan cikin lafiya Allah ya sa wannan ma ta mutum ka wanda a yi lafiya a gama kuma lafiya demokuraɗiyyar gaba baki ne ta kuma Allah mana ƙarshen ta da ke cikin demokuraɗiyya Allah ya kare Allah ya ta mala mana addu'a sallallahu alaihi wa sallam Allah بارك الله آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك آمين ربنا آمنا بما أنزلت وكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا أن آمنوا وكفر عنا سيئاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين